bayan da kai da cba ne da sana ce ga kowa da kowa a najeriya in ji gwamna matawalin jihar zamfara gwamna bello muhammad matawalin jihar zamfara ce hukuncin da kotun koyon najeriya ta yi kan karɓar tsofaffin takardun kuɗi da kuma bin hukuncin da babban kotun ƙasar cbn ya yi da sana ce ga dukkan 'yan najeriya gwamnan da shirya wasu na jihar kano na jihar kogi suka fara shigar da karan kan wa'anda babban banki ya saka da daina amfani da tsofaffin takardun kuɗi a kasar kafin wasu gwamnati daga baya suka mara musu baya a kan shari'ar ya ce yanzu gaskiya ta yi halinta duk da cewa ne ana zargin su da cewa sun yi hakan ne saboda zaben shugaban kasa duk da cewa a zahiri 'yan kasan na shan wahala saboda canjin kuɗin ya kara cewa da yanzu 'yan najeriya za su samu sa'ida kan wannan lamarin yana mai cewa suna fatan ganin an samar da ƙarin takardun kuɗi a tsakanin jama'a domin sauƙaƙa musu wahala yayin da su kuma wanda suke tsofaffin takardun kuɗin ba za su yi asara ba Mutawalli ya yaba wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan yadda ya nisanta gwamnatinsa daga matakin da babban bankin ƙasar ya ɗauka na ƙin bin umarnin kotun na watsa da daina amfani da tsofaffin takardun kuɗin har zuwa ranar 31 ga watan Disamba. Tun ranar uku ga watan Maris ne da kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin daina amfani da tsofaffin takardun kuɗin amma babban bankin ya shiru kan batun bai ce komai ba wanda hakan yasa jama'a ƙasar suka shiga tsakan mai wuya kan amfani da tsofaffin takardun kuɗin. halin da jama'a ke cikin hukunci da kuma su gwamnati da ake yi da yin magana kan wannan hukuncin kotun shine wasu ke ganin cewa ya tilasta a fadar shugaban kasa a ranar litinin ta fito ta nesanta kanta da kimbin umarnin kotun abin da yasa a yanzu banki shi ma ya fito ya bayar da kai Ya kamata a yaba gwamnati gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ya kamata a yi ba gwamnati da kuma al'ummar Najeriya kan zaɓen shekarar 2023. Fadar gwamnatin Najeriya ta ce zaɓukan da aka yi na shugaban kasar da na 'yan majalisar dokoki na tarayya a ranar 25 ga watan Fabrairu gagarumin ci gaba ne idan aka kwatanta da zaɓukan da aka yi a kasar a baya. A wata sanarwa da kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya fitar fada ta bayyana duk da an samu matsaloli a wasu wurare wannan bai sa a ce zaben ya gaza ba fada shugaban kasa ta kuma nuna godiya kan damuwar da manyan masu sanya ido na kasashe daban-daban suka nuna akan matsalolin da aka samu kan kayayyakin aikin zabukan kasar sanarwar ta kuma bayyana duk da matsalolin da aka samu ba za a iya cewa zaben ya gaza ba illa wanda suka ne da suke ganin hakan gazawa ce kakakin ya ce zaben shugaban kasar najeriya ba shi kaɗai ne ake samun ire-iren wannan matsalolin abu ne wanda a kowace ƙasa ake iya samu a zaɓe ta kuma nuna cewa da ko ba komai yadda ma'aikatan harkokin waje na amurka da kuma firaministan birtaniya rishi sunak da sauran shugabannin afirka ta yamma da tarayyar afirka suka taya murna ga takarar apc bola ahmed tinubu wanda ya nasara a wannan zaɓe ya kasance wanda aka fifita a tarihin najeriya hakan ya nuna cewa abin yabawa ne